الله سبحانه وتعالى عليها أوين جبه كم مقل ملك يانوها تسعة عشر تمدكم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر الله سبحانه وتعالى وما جعلنا ومن يقول لي أصحاب النار إن بدون كنا معنا ملك أنو بينوغا إن بين تنغنا إما كن يهوهيا إما إن بك تنغنا يهوهيا إلا ملائكة ما غنت ملك أنو كبينوغا إن بين تنغنا إمين يهوهي ما غنت ملك أنو imbe hillo allonadi imma hadamaranme imma jinna iganda hadamaranme ñatangandanonga irañi hinnene hadamarenmonga iganda jinna nun ka ñatangandanonga irañi hinnene jinna nunga nka keɓe gayti hadamaranme a gayti jinnaya kudo amma hinniya ida keña ñatangandananga kengani malikeanunga idan kena sagande ñana kannan kaka kamma kafir nu be onuga kafir na go nanti malike anu tammido kabu oda ko na ara ken kota ay go jukunni kannanga imman ko amma kube onu gari ba te ho handa kun kan pantu allah subhanahu wa ta'ala bane ne gari dan tun kan ti idin ya malike anu nye ada maran mu hedi abu jahal be gate nanti ala sorotam ma kontono malika bane wa hadamaren maran magana na ta sorotam ma kontono ada bane amma hadamaren maran me malika anu nye wa hakaza kilda begati ke keñontono ɗori na kuñonto ɗoru yala a kenga malikanu kutu igantoenga mogonɓe jihidi ɓe gidi sembe ɓe gidi awa kenceɗawa in ɓen tangannano ima kuña hohoya maganta malikanu wama jaalna o koma ñangondindi iddatahum i jatenga illa fitnatan maganta yangan kateya lillalina yemmu ndangani kafaru yemmu kuɓenuga kafirnahu hillande illa fitnatan maganta jaraɓeya lilladina yemmundagani kafaru yemmukuɓen wa kafirnaku tun kanti tammukero kabuima koti hotanaya awo hana ananya jaraɓe yemmundagani kuɓen wa kafirnaku warni kuɓen wa kafirnaku kumpogaɓeti tammuɗo kabu bane mabu jahal gakonni nanti janka fare sallallahu alaihi wasallam akem ma korosin da anu sukita jahannam kamma ma ganta tamdo kabu bane wa haka da arabun jafin dira ga dikai fi nga nyana ku be kuntu intenyal masalan tanyar nu dinya na arabun jafin dikai fi nga nyana ku ya amma huwa ga da tamdo kabu ya arabun jatan no wandi jati ta kai bintengani idan allah subhanahu wa ta'ala timmarini ira da tamgo kabu ko ni ima kenya ho ya maganta jarabiya yammun dangani ku be nu ka kafir nawo kebe gani kafiri kengana amugu agana tagasano wanati a kebe ha kene kei keranta na tungu kebe ha kene kei kammo gawani kega nyana ana digame ko walla ana nyangolle nya kebe ga kafira hun tabatinde na kamma allah subhanahu wa ta'ala de liyastaqina alladhina oda kenya mani tammukaro kabo oda ken koni maniya yummun naddan kanahu utul kitaba kitaben ga kinikunga anda ko nan di tamro kabani yahudu don nasara kun na ke diga men mugu iwajidi ni dan kana goya warna yahudi anun kitaben de kangani tawratunga nan di e, tamro kabu wa haka da wa injilin kana wan nan di tamro kabani kun na ke mugu kembiranga kun dan kana ku kitanan ti yabo ke kitabu kurumba be akana ke aga yang ka ke nan qur'ana ya kira ana allah kitabenye warni tawratun loda ara tamro kabu da ndoda gara tamro kabu idan qur'an raga di tamro kabu isuk giri allah subhanahu wa ta'ala wa yazdad alladhina yamun qana jidi amanu yamun kubanu wa tumandi imana lamana kawa kubanu wa tumandi ti faran kaga sallallahu alaihi wasallam kun kana jidi lamana kawi kun ka gana ngari yahudi anu ga tedin nanti abu tamro kawani ga kitabandi Eh, nasara nu kara sedi nanti tamuro kabu ani kitaben do qur'ana gara kenya ko kembe nga kunga jidin maniya lamanan koya wala yartab alladhina yammu nga kunta sikana laka be hakana kan fi nya kane yammu nga kunta sikana utul kitaba kitaben ga tulu kunga kunta sikana nanti ala qur'ana na alla digan kanne walla digan kanne te warri digan qur'ana di digamunga inya baleya والمؤمنون المؤمنون قاكم قارا انتسك كنام warni dangari i kitaben ga ado sorohanon kitaben yabane kengani tauratun do injilin ga waliyaqula alladina kudo yemmunnati yemmu kubenu fi qulubihim aga kuncondogundi maradu wattenga nafagakungatenga kuncondogundi walkafiruna ado kafirnu nafagunundo kafirnu kunnati mada kam togagani arada allah allah gada bihada tike digame konnenga masala digame keɓe kayfintenga nogo tanin mogo munafirun do kafir nu kun allah da tike digame nanti kamma kunni tammuɗo kaboay allah subhanau wa taala te kadalika hinna allah wa taala kwagara kusankindi tike jabe mogonɓe yudillu llah allah subhanau wa taala awa sankindini man yemme nga yasha agara ken kanuna sankindi i komon nogondi takelongontaxunga wayahdi awa kandandini i komon nogondi ga man yemme nga yasha agara aganuna yemme keɓe kandati afa songontaxunga ken palle abu jahal gara digame kebe ko nanti aha kam mo gani tamro kabu bani alla mo tana kitana kem kini jahannam koro sillenga ke far ga kan kono da kum do kondo alla ti kebe ga kona gara ngani kumpa imman ko nyenka wama ya'lamu junud rabbika ho ta an kaman qur'an mun jaten di haqiqanto illa huwa maganta kenyi bani kebe ga tempo ngata nyanka honta akama bayunjaten tu maganta mani maganta ayme bane akuralle mukujate me bane ana kentu mani meni igantenna kammogo ipisansinna kammogo hohonta allah subhanau wa taala kuralle mun pakkentu maganta ayme bane hohontali halantu maganta ayme bane wama hiya idan tafsir mun gabumayre hiya kega ya katte keɓeya aygonunti jate kemanya ya. ay gonuntu qur'ana ayanu kumanya hohoya ay gonuntu sakara kemanya hohoya idan tafsir ngabe gabe onati kihano qur'ana kaybinyugo warna rawa sagane katta kusuko mantenga wama hiya allah subhanahu wa ta'ala ti in bete be gani ke amanya hoya illa dhikra ma ganta simma yani in bete ya lil bashar hada mundangan in bete be hakana ke allah subhanahu wa ta'ala gada akbaran ko in be ka konnen pete hohoy maganta simme do waje aro kawande hatagan kondangan idan ke aya be hakene ke allah subhanahu wa ta'ala ga ta aya tisata ashar aya ta hagari ako sababu nu beru ga sigi ta'lilu nu benu ga sigi aga ti tamro kamu ko hana allah subhanahu wa ta'ala ti imanya hohoy ta jarabe kafir mun dangan وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا hillandi ima tammukoɗo kabumpunko hoya maganta yemmuɓenu kitabe ga kina yahudu do nasara kunna dankanagoy kita kitabe kennanta gira allah nokuñayi liyastaqina alladina utul kitaba sikkandi muminin gonuga togondi ti kefarenga kun kagana jiidille manan kaguya inatu i kitaben do kitabe hanonga isu maga gemunna ñabaneya nagatandi kitabe ngatinu kubenu kunna magar daga sikka warna ganya kan ko qur'ana di nanti tamdo soba walla tampil adi kitabe na be so sikka la ni kita walakin adi kitabe nga gemu kambira nga kunta ka sikka na gadi wa hakada karagandi inde mu'minun kara sikka ta kun kita warne aganyi kitabe hana gununga ti atamru kabunga kuno gallendi sikka ni mu'minun kara kita tumundi kudo munafiqun do kafirun kun kaganate allah subhanahu wa ta'ala adamani gara muru tike diga me kollenga وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا idan allah subhanahu wa ta'ala gara him pagi gan ko nan ti tammu kero kabu ida ko ni timaniya ida ko tu bi dan tan toy nka him pagi ga allah subhanahu wa ta'ala agana ga nan yemme be tankin da wa kaman tankin ni kwagara agara kusankinditi ke jate mogonɓe aganaxanuna yemmeɓe kanda waxa kannana ko soroɓenuga togonditi jatete ga jirilemanan mogonɓe atin ka allah subhanau wa taala kuralle mun pakke adi ali haladi ñammogo ho honta kentumaganta ayme bane wama yalamu junuda rabbika illa hu kem palle allah subhanau wa taala te wama hiya imbe kemanya hohoya illa ma'ana dhikra mana imbe kemaran kutobe haykene ke igara koni kemanya hohoyi maganta kenni wajunde ayi lilbashar hatagan kondangan ida imbe ke koni qur'ana dimaniya na ida ahin koni mana na kunda na kundwa kudo hadamaren mun na wajutai na hakar kitatai wa haka dai na sagado halle ke bana ni imbe ke koni menga qur'ana no onde karkare ke sura ke dingara ere nanti mani sakarani dangani la tubqi wala tadhar lawahatun lilbashar alayha tisata ashar kukoni monni kannanga kudo ona waju ona simme ke sakara begano yala ngarna diwa ke sakara begano yala na kangollu nyana nga kisne آخر النبأ كلا والقمر والليل إذ أدبر

waɗo hada idan allah subhanahu wa ta'ala hayra kunati ita ittaga hoddan tantoya ati ikunati qasonga wa hakaza ikunati uronga aga halla koy hatimbe adbara ay walla wa dhahaba wa mada inkunati uron qaray aga halla koy nan daga hatimbe wa subh inkunati suban qaray idha asfara galla gana qur'an min danya hatimbe asfara mana ashraqa wa ataa agada quran din den ya haratin be kuna non ya kannan kaga kamma inna la ihdal kubar inna hadha indaka bi hayatin ka ibara la kuna gada ni la ihdal kubar balaw quru kudu banan bi hayatin indanna balaw nu be nu gano ila hadamaran men kita ila hadamaran men kane idu banan be wa hayatin indanna kembrenga magana ga mogontu imbenta ke ko ndi Allah ka tan tawo buda jinna do hada maremme balo be uga tage ti hada maremme do jinna nga balo kor kor kor ko imbenga ke li goy iran hada maremme amna to da gara kanu illi tagante nga ka aneno nga imma imbe imma arjanna o haka da balo kor be uga igando ko kundu banambe uga ha kene imbenga dokan cabura wa ta jina adna allan bate qorenya kanin nan ni khalasin sirin nan ga kisini inde ke mo a ta jini ke daga nan allan kutenga anna allah to baka bakatenga siri siri siri siri wa haka da allah subhanahu wa ta'ala ga kuna tuku ga ka ke mita ga qorenya ho ana ana qaso ngagel allah subhanahu wa ta'ala ta ga qorenya wa haka da urunga agana allah ko be ken ka gelli taga ho qor qorunye surtu kem pagatinne ya uronga nay daga na hagatimbe kem pay kene wati kayfin tay wa haka ya suban ka gella qur'an din den ya hagatimbe ken ka hagati ya hagati kebe akai fin tengani o wani no qur'ana di allah subhanahu wa ta'ala gane kuna na kuna na kanna ngata be ho qoro amma kaga gane taga ho tugunnga anta kuna na tukunga masalan anta ngalli aga kuna na ti borgonjillenga walla kanga ga kunanati siangenga awa yun konna amma ta kunanati a kunanati kannanga saga ho korkoro walakin kenta koyni nantoni rabatu masala wona kasombatu walla kanga wona wurombatu walla kanga wona sugbambatu lalala kiganta koyni anamani koyni allah subhanahu wa taala kayfi ɓe gadi onantaga situkunga amma kunandenga ñakkeɓe kamma muhimmu ñimmen kannanga ona na gollu dabar huɓenugo kisni kenga tengani imbenga wanna Allah subhanahu wa ta'ala ay gara koy nanti balo qoroku duba nan be hay kena tenga mm nadhirun lil bashar liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhara nadhira innaka yangan qatal gongondana lil bashar hatagan kernangan warni inti amati nadhira manamati nadiratan aganti nadiratan onya tunu nanti imbekan amma ti tikam mogo nadira wado hada idan idan manan kannanga imbeke yandan katenni gongondana yi lil bashara hata dan kendangan imbeke yandan katen tu baren da akele kangana gara awayna sabu nan gongo nan ta gandiro halle awayna sabu nan gara allah baten kara kamma allah subhanahu wa ta'ala te liman awa ni dangani shaken garaganu minkum gellaga kundi an yataqaddama ana kande nyana ti jiditi allahmbaten gabenga kumugu halle ku kay bido ko wajundu korumugu halle ke sora nogondi fata serebe ganaganu nan kande nan daga do kane aka manna akamanna dabari aw yataakhar walla kenga ana dugundi lancagarle kata allan kutenga kata garamajigingollu ñangenga awa kamandangani amma imben kolwa kani idan tataga lingandangani anna kande na allambatenga benda bari na jikki be suna munda arna oña gelle kunga walla kanga aga limuhube gadangani anan dugundi anan cagero halle katta halakintahinga katta allan kutenga katta ho haramunten duronga awa kamandangani amma imben koni kenga kane nonga liman sha awa yamman dangan yamma kebe gara ta kanu minkum galla hakunni an yataqaddama anan kande allambaten nogonde aw yataakhar walla kalla hanan dugunde nan jagaro halle kata allan kutenga awa kamandangan كل نفس بما كسبت رهينة الله سبحانه وتعالى كل نفس ينكب سغدي بما تهون كسبت أغرى rahinatun na ti kenga qiyaman kota yonki sangar hube dabar dunadi an toromantanyana tinga qiyaman kota إلا أصحاب اليمين أتي إلا أصحاب اليمين ما غنت تدون كون مفسرون رحمهم الله إذا قاموا تغنبه الليل هننقمون إلا أصحاب اليمين maganta te dun konu kun konu kun toro mantereti warni dunado kunda allambate nya dabari hillandigo munti illa ashabal yamin maganta te dun konu kun koni kun golli surunye sababu ya allah subhanahu wa ta'ala di wa sabaka toro manga wado hada idan illa ashabal yamin maganta te dun konu kun koni kun ta toro makeno wandi kunna minna في جنات يتساءلون في جنات كنا أرجن نقولون غندي يتساءلون إذا ترمين دنيانا إدو ميلا غاني إذا ترمين دنيانا بقى قولوا غبارا مغا عن المجرمين كنا ترمين دنيانا بقى ينقو قرين ينغانونا إذا تفسير مهم yatasaluna wa tirninde meana ido mena gane iwa kono kibaren turndini anil mujrimina iwa me tirnini baka yangoguriñanganon kibaren maga tafsiri hillandi yatasaluna kunga tirninde ñana ina konu tirndini anil mujrimina iwa tirninde ñana baka yangoguriñanganonga mana iwa jahannaballe musumme iwa kuntirndi ni togo arjanna nogondi jahannaballe munga ibe tirnin ohay hagati bebe serenta sikkana kedi warni tata ananya ndo serenta men kam ma awate hene aw ama sununa daga me foto nunyi menun ngalli donc ku ana du to arjanna ne mandi ila ku sahalle ma o jahannam yang ngan katan no gondi kampati hikai pinte ya o ha hati kabe no gondi len idan ku fi jannati ni ku arjanna ngorun no yatasaaluna yawtun min danyana anil mujrimina baka kem pakatinga ikunga arjanna yangoburu ñanganonga kunga imben nogondi aha iga digammenu konne aha kene iwatini dangani aki ma salakakum mani gandaga kullondi fi sakar sakara nogondi allah himnenga mogonɓe allah konnantirakunga mogonɓe mani gandaga kullondi sakar nogondi قالوا لم نك من المصلين إتي هو قالوا إتي لم نك أكما الدنيا دي من المصلين قال لي صلى يمو الدنيا دي أكما يصليني سبب هنا مفايتنك سلم توقي كم يسبب ينوكو كنا كدنجري sorobenu hakene len kangana sallimpin kidangan antin anda gajanga ñakkutiya allanta sallimpin konnina ina ñammaga hitanai salle angana sallin togona ambugu islama gondi digamen ta kendi hoonda agalingande hakatin cuña hijunga hakatin cuña sumena ho ñanganta sallini kafirananga tanni العهد الذي بيننا وبينهما الصلاة فمن تركها فقد كفى أو أشرك أنا سلم تقول تكافر أنا دقامنتبي idan iti ho hanan kannanga o kuma ni gelli sallan yammunga bahara sallan beti nan daga tigi karaba karaba kundunga wala na soppi ko ka kan to pindi mo ko man na dabara ke faran to daga ne sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli ka sallu ka ga dinga ri sallu mo gonde na am ora ke faran tan mo gonde min na hadina saan ton no gonde ora ngari kitabu saan ton no gonda ga ni sallu mo gonde itin ton no ma on sallu ko ga faran ri sallu mo gonde umma salli nan to okudo kismanu ni kundo odo ko ko ni kundo gello ga dinni faran salli mo gon kam alhamdulillah amma o ga minya kam ma wa ta ji non ta ga kata faran salli mo idan iz ho hanan ni kan nan oku o ma ni gelli sallan nyam munye ولم نكن نطعم المسكين إذا هو أنا كان كان walam naku o kuma ni dunadi nut'imu almiskina o ga miskinun qara igandin miskino ma kunta mun dunadi qose sugo ku kenni nan pinne miskina na o mai o ga hinne na وكنا نخوض مع الخائضين هسي كان دي كبه غروكنا جهنم يا وكنا أكني جنادي نخوض أني قوبنا مع الخائدين كي نقوبا نقايا gare dun konuga gelle kusu digame sui gana konni o kunta jatiraga ñana nanti ke dagantenni ma dagante to ko arona nogonda golle sogana sorongara kamma o kunta tirninda ñana nanti ke dagantenni ma daganteni o ko a kappeya idan o kuñu dunadi owa kubene kayini kubanuñe kakanga sorogonungalla maini ke ganta ke ñana serenga bentano awa ike bane anda ñawa owa kame sereba ko o soro tammi bakka kiyamangoota allah nantirnina ñimme galle ñanken nan pammita ñimme idan wa kunna na dunade nakhudu fi lbatil onyi na batal an nogondi ma alkhaidina fi lbatil kayno kubanonga batala ke nogon وكنا نكذب بيوم الدين جكنا تندي كبر غروك يا جهنم يا يرى ترى يا ترى غروك

حتى أتانا اليقين وكدون كوين أتاك أما حتى أتانا اليقين مدن قناغونا كنغرونيا ونكوا كما مكالن غارنو هغاتين بي إذن أوانا تاجين هذا مرمان ننتاقلو هليا iga dun turni nanti man na garo sakar di sakar oda kan na rabun kannen di ale tunin kan na na kiyen na hon kaja ke jahannama ngere be hakene ke gana hada maram la dana walakin atinnan ta dan kaja hinni merenga allah subhanahu wa ta'ala ti kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayra liqawqi al'adab jahannam awada mare men patem buini amma am patengare dugdana be ngano kube anga tagana mo gon wa hakada jahannam lamma allah subhanahu wa ta'ala awata gana na qantundina hinandina ngarnya ngonde pagare riwaya ni nyugono de hara diga ko ko diga me nanti akan mahunji bane kan na uhudi gidan mago idan ken tanji kame dane terebe rakendi ken kamangarinte hongarnya nyen hongarnya nyen kan wa haka da ibin men kani kadi Allah subhanahu wa ta'ala imme gara ken ko mogombe idan ni waka yang ngal kate maman ta no gondi ke ke na bangede na nyana kam anan kajana ona to ho kajan tayan to ginta dinan to ho buinte na ko ngara ka gara ko idan ko ke gombe. arjanna mu min tirmini ahammanin da aga kullondi ke nogondi allah hinnero korengani mogonɓe allah sirengani mogonɓe allah subhanahu wa taala gi mun munda man da aga kun e wati ni ho hohanan kama o o ko oku omoy e sallanoñe gelli dunati okume kahini salla ñemmunga sallanon koni okunta kahini kunga ya arawanya na anta arawanya na ganna nyanyi medu mun warni ah, tanangara ko mogonɓe tan ñamarnteñoni on fa ko sanni salli gombe alayhi salatu wasalam idan o sallanu sallanuñe dunadi hillandi keɓe gan miskinun karaya omay kuñigandin omay hinneni miskinunga soro ñigoyolen kangana miskinen kibaran koni dangani antin allah watana kidangani anga na kinni miskine ta anna an kodangani anna ñana ñimmada anga serengalla tinna ke kini ka on ga tin ka fa angara kiriti allah isu allah waken dubluma nanya tammuya nanya kamunyera nanya horube gampun kenga awaken korondini ko aga duganambegi isillen tollan korondini mogonɓe gellanga makiniti allah igaga dangara kiniti hotanaye kiyaman kota allah subhanau wa taala wantirmini nko men da naburen kinanga andaron min nagaga idan kafu kentanonga imma sar angara kebe kini ananyan nangan baraje imma ananyan kamma balonga kiyaman kota hmm. kafun diga mentano idan anga sure nyana kata miskinunga anne na nan anyin nya dangan awanga tajini ona sure nya kata oy menuya awanga tajini oy me ona juro me dangan idan kuti miskinunga imay kunyi gandin sa hmm. to ga mo gombe debete amata ji serena koni hmm. kota nyana debete no gondi len ko hayno kube kotanga duna suni moganu koɓe o sehne kenya kamma honnaga kuɓenu maga agan pasu kuɓenu agan pinniya honnaga kuɓenu maga aga gikana aganaga killuntoxidi agana tu sereno naɓurentadagana magantangara keɓe sadaxe mangara kebe iga mangara keɓe etu irame an kan lullu ke kute ke an dantadagan salam bi tara to ko keman talle mum ma kunna alla batari na arjanna kita dinan tankenga walli na alla kuta da alla na gantir de qiyamam kota adengan dukane o hay haga to ko to ko to ko nyado hay haga tikebe honta sorom ma miskinun pinten ni anta kita ferenta do ken tabu da ngani ona sure nya me meya ona me igandi ne ka ganke kai kay wori anjinna do kenye mar moto bane ka ganke ngati no e hona alla nya gane ina mar moto ta kande nya kita ko Allah nya ga ina kilo bana kita da ko ta bana na hanga na kemu di maka do kan ta bura sadaran bangi holo kan tadi ko ho ore kan tadi mo gombe ko ne be gam maka aga be nyeno ho maka ko ko re ke be gam maka ga nyeno ho asa da kan mure ran idan istikkan din kan nanga ce wa kunna na khudu ma'al khaydin tatanga soro gonu ngalla hi kurum ba be ganan ngarte na girin Allah la kemma konan dangan hi sanga ne rona daya ga murwa qur'ana da manu koni kedi fare sallallahu alaihi wasallam ada manu koni kedi amma nan kusan ta hunyaru nan girin nan ladu kunnu nan ta kanyam mo surto hay hagati kebedi hada mare mun ne ne ne hita ne sasa an an ni kibare be nan ta mo tai anda tarngata patawo anna kusan ta warano an alli soron ni diga me na girimi na kan kam an ta mo so tai an tan na san ta garo ken no hondi an na soron ni diga me na ya remmuwa maga usante ka kube diga mundu kundunga hada mana man nan kawa nan du tanga maga nya ho honda minne anga du wallahi wal ya billah ho ma di me kunna du tukuna na gare nyim nya kon to anon kaga nyino ma kunni du tanga nya gare haram mo honda minne sun ta dungene shabira rahimahullah ani andai kandi kundu sere ganar haka manga amundu na antamun da nan bukata haka na. awa eh, komporo na nyakutu agana komporo na kutu ana iya garen kiri mana ni itu mbara garen kiri ana tan kitten do fa kompono na kadi andi kitten do fa na tan na ana ti tantaire ana ta mandanga ni antaire manna amin nan timinna anta ka ta no gonde walakin ya garne ke muradun ni kan na ikitte ga na ke be no gonde ke ko man jenga kifni na mo gonde hmm. sha'abi ni tanyam mo gonde ibrahim ibn khair rahimahullah akanni sereganara munda ganta munda immuru kata kamanga atini soronda kata ta mundu mun kata ndaga mundu misidendi ama gare ko go fil masjid daga mundu idende ama tantere ama tawere ama tamisida ati daga mundu donga ay kada nyamariya idan okwa kele lenki aduna su sere kana re katin tayre anyi mera garan ko anda lemun do aron ko wala gara ko nen on ko anan pay kuna o do gonye ado gari dinka dinka dinkalu no be no gano aro kumpe tikille ya idan do kan tawo na tara fani nanu kunyi duta ngana gara ko nen anya mo on su ko mante wa hakaza seren nan ma ine ne ngaranga sehne mo gombe salaf sare ne nyugo ko ta ita dangani itikkarta awasene buru andainu kusa togo sena togo sena ati ala haqqren ta ke Allah ta gande na na ta ke ya ken duwa Allah subhanahu wa ta'ala la taru illare na ne ni bani arai kem manan ni kan na ga ke be muku ken na ne dubu nyar ane ne la ke be konni parce que par li manan ni kan na kun po mu gun tan na ga dinan tan ne na ne ne nya bane walakin billahi alaikum lan ko kun ne la ke be ke ne ke no wandi an na do taro kan ce galli ne ne ga mu ngai me wani goni ga mu su ko ku diga men na ni ku yara kende indamun na nasirata na kenterin kafeu wa hakada hasan kote go ita dangani iti hasan iti serego adam makan jehe ko arnan karlanga ga nan terin kantar ni na ina na hakita de arni anga ko tulu be nya ga daga kun kwara ke ko tinya da kenya da kenya qalla go ngalla haranga ko ga nganya nan maga kita nai anga to hada mare manga sai ko to summan nan butu ko tai diga men take ni gamma nan petin nan tanta tuwa am ko tun je kan me kabe ga tere dinan ta ga wa wutunu donc an tanga junen ni sinan ne tabane kana ko ta so ko hutu ganna ngamono wajib anda ce ina mannan kutu ko ko dai hada maran maran tan Allah ta kanya na Allah subhanahu wa ta'ala abana ta hutu gun amma hada maran man an antan ka hada maran man yagalanga ko ta kite makan garan kita walakin yanda Allah gana yan ko ma ko hutu gon no gonde itanga hutu go be ni yana arnu kunya ka huma ma ga daga na kumpai halle eh, atin jaga taw tawra kebe nan dinga karangundi ni ntaxuti hinu dantantoay ko hanandi kannanga ntaxunonga laga arjanna kitta moxonɓe ntaxunonga laga kisini hinbenga moxonɓe ntaxunonga gellinga heti tuwanonga na ñaxe ma allano hinninga nga ñaxe ni batte nkanga banen konnaga dangani allah subhanau wa taala ɓe gara hadamaren muntaga allah kisiyawa iti yakan nga Allah ma iti lemmi nga ma iti kapalle mu nga ma Allah bega ga di ta Allah ya wa Allah kama ma kisiya ko an kisin hada maram mu ma sunta sun ta Allah tin je kisiya hada maram mu ma Allah be hada maram munga ta ga kisoi honu ti lemmi nga ma honu ti yakan nga ma honu ti kapalle mu nga ma ho da sahem batu doro. ho da baram batu ho da bulingide nga do doro. ka Allah me kisiya wa kembranga sereran ntanga tisini ida ganu ko agana ho ka kamandanga na dine len tanga amma dume na ho ko na akamandanga dokan ta buranga na hada maram me amma gon to asiri siri siri surtu kema an ce hande be gadin lenkin no kuntu suka humante iri kaka to ana nyugo itim manini sasa time gan ta maka kan ce hande nga faran pakati time kanye ati yabo ati hube ga ni sasa on gunnum pagi maka ce hande timenga ati kube no ga haten dabar ni hatan gollano igana hate dabar ni sa sai dabarni dabar ni di di gine ke ɓe nogondi atimin tenga hay ar sembe gana dangni di ni kampalle kunni sasa atimin warnon nugundendi ande ginawo danga danginno amma kuɓenu gane hatangollanoga kotanti waminna nogondi waygena nogondi warnen kana nogondi inugunden page kuntaxatu time di. idan digama ke mananni kannanga faran pati magancerinde ñi hoɓure ñamananpete nanti tiñañiba kay magancerinde faran pagajani hoɓure ñee man kasata manni hoɓurede e warmo wocuñamagante ne. dano me digame tewre ha kene kay to ken cabudangani hadamaren me maga kuɓe ho sukahumantenni kunnugo ko aygati wa kunna nakudu maa alkhaidin wa haka na hakada nagatandinni kamnanga qiyamankota anna togondi a togondi ko allah garantaga nanniti dunadi mogon ɓe togondi tawangundini qiyamankota itinagatandi wa kunna nukadibu biyawdin ito otoko kunagata kamma madankanagum garno hakatimbe mana makallen garno hakatimbe okuni kunagatea kamma sere su an kallen gana ñikuhino ta kamma takkentannano anda sallini hakada anta hinnene miskinunga anken koni kubanongane kubene garendigamen da gollen sanaka kappiya anna kiyaman kotaka garandi gadi Ah, kalle ngaran ke nyiku na kata kam ma ha limbe tampindi allo no jahannamu dan du mena nanu gonde ka ka darno kiske gonde ka فما تنفعهم شفاعة الشافعين أو هذا أه إنكما mu mano to nyimmu ngano tuwanu ngano nga teresu ngano yara kumma katina kanjon da nyakuda ngani wa Allah subhanahu wa ta'ala te فما تنفعهم أن تكون هنا شفاعة الشافعين قنجون نون قنجون دين قنجون نانون قنجون دين تكون هنا ناس أبو يمنية سارت بيونوغا قنجون دين كما تميمها سارت بي قنجون دين قنجون دين نيران كم بيدانني أنا نيالا بدوية ننتين قنجون دين نغن كبه غا قنجون دين أنيالا بدوية تنمي مدغن كبه نهاتنا الله سبحانه وتعالى أما دوية قنجون دين يدغني anna nyimmera antakan jondi no kuda ke farara antakan jondi da to hanara antakan jondi da sere sere antakan jondi dangan kembirenga kanjonda no kanjonde kemma kunaha tafsiri hillandi o kedo wati kamma na nafi nyaa kene kenga amina ha tafsiri landi fama tanfa'uhum an takuna hana shafa'atu shafi'ina kanjonda no kanjonde ya kanjonda no kanjonde ken takunaha wadu kubanu ti kanjon da no kanjon de mina ha warni digamen na minna sa da ya jahannam no onyani amina ha gandina hay mai kinyanonga hilla mi gumun ti ay kanjon da na kanjon den takuna ha wado hada saske kun qati arawanya na allo halle jahannam inno no kanjon kanjon den na nyanna bugu masalan tauhidin gamma mm-hmm. tauhidin gamma kanjon den lawanya na annabugo walla an junubun kanta an junubun ngana nyame haratin be aranya na mino tina aranya na bilon tina aranya na ube kampung kenga ma an tanke tauhidin ko ni gam magalla garanna arjanna ya rabbi arna arjanna mi dangan takke idan allah subhanahu wa ta'ala ti fama tanfa'uhum de amma kunaha shafa'atu shafi'ina kanjon nanon kanjon den mm. فما لهم عن التذكرة معرضين كتاب بلغة تاغلنا تجانا غنجون دينودا غني كولي فلانا غنجون دينودا كوا غنجون دينودا يا لا أي مدي مغنتو wali بالله عليكم ولي كمي أغا أغا تكبين ولينا warno kun ta wala gudu me a kun ga ti wolin ni kita yala ay me di mo on to hanawa surtu diken ganjon dinan kendangani kewru du hanga ta kun ko ta su karta ganjon dinanda walla aha kartati hogara ke ruju ta ti garantinga iwa suji kunkenga awatu na ti kunkenga mogonɓe kiyaman kota ma malikanuga megen dor konyankandina kunken kam ma mogotaiwa a na garai kunken mogonte kiyaman kota nanatiwa mutu ake ñimenta mogoti kunkenga e na ne ma ta de ti taxuti ko ta kan jonde de golli siren dabar dunati sara nce ti sera kan da nandangan no golli da dabari وابو هذا بالله عليكم ولله المثل الاعلى ان تقوا إلي ولكن للتكريم اذا لا تاتا مثلا انا انا كوتونو انا من كان في فرونسر كان كان تين فين كوتنين انا تنا تكين كان لا تا كان يونا نونا يا رم غاندينونا anna an kay dunya mo kontrol ni makala inna tanga daga amerika tata anna kana visa num mundua kibar dab ko anna kum mundu man nan nan tar na do ndina don na kinyo an don na no ngano walla onda kineno ko fer n'o ngano man nanga tarno ndan nam mo onyo turo mina hana kambira nga tara mi jata bu tikka sa ga jonni mi tiyama ko da anyi man ta golli suru na barni ya akhi ni balon ya hada maran men kamma anda ya bana ke bara akhi anda gara allah subhanahu wa ta'ala te sama lahum mani ku kudangani ani tazkirat baka kawanda maga baka finkon maga mu'ridina balla no ganiya mani kawa kana kudalani iga balli ni baka kawande maga iga balli ni baka pinkong كأنهم حمر مستنفرة كأنهم أنتم غيكم يومين كاواندنا حمر أنتم غوهرون يعني مستنفرة تفسيرها لنا هروك بينو أغورو وهذا hillandi antimogo ikunga haru harunyani mustanfira hareke be igadame wurwurni dagana on daga farrat hareke be ga wuru min kaswara gelli jarintenga farrat hareke be ga wuru min kaswara gelli toganonga wado hada idan allah subhanahu wa ta'ala haygate manina kugadangani mana kan dalile ni maga kan preu ni maga igi halle ni baka allantinkongen maga igi halle koyni wajundiranunga baka dinan kibarunga antinugo harunyani kunga igainame wurwurwurndi na mustanfira bin alqayyim ato ganati nasara kenni agawuro amma mustanfira kenni kannanga igame wurwurndini warni gullum paru sasa ke gana wuro ke bane gana wurunte gara kan kanta sikki hube na gara ken ka wurunte gara ken kanta sikki idan igame daga na. anti mogoyi kullu gundum parunye me wurndiri iga wuru gelli jarntenga kas wara arabun kanne luganda warni jarntenga ko agarni toganon kay mogombe kanyano ni idan yere ke kanyano ke jarnte idan jarnte ne wa andangan warni gonum wajin min kibare in ken munda an kati den ata di halle kon an ka kata allandigame ngata katarantogo agamaga n'o an ka da di ka ta billahi ta di halle kon manini kunna ngani kan dalile ni maka kan preuve ni maka anti no goy kunno gundum parunya ni iga me hurundi hurundi iga uru jantenga anti no gundum paru jantenga na roni naga iga me uru hurundi daga na iga raga na wajunde kibare mu iga urnu igi hallo ko ni kan dalile ni maka iga to golle da barn kan preuve ni maka no iga to golle da barn asarenga banyari de ana ti na ni na ah, ta ta gro ni kunni tromper munye maka yeti waba okuni toron ber no nyoma bara walakin qiyaman ko tanga sikalla jomme na kana wantir ni ke golle no hakimu wa waka man kitin din qiyaman ko ta ngama to kuni toron ber no nyoma hayziki mulota to ken ta tirni ora kan toron bara hunya angara allah ti allah ndiga me kunni ne ni munye kunni ko ay kunni ko qiyaman ko to wan kitin din allah jomme na kana okuna to nyoma ko nanga tan no kana on to ko me qiyaman ko ta o an kitin din no mani ni dangani ga wurnu bakallan pin kongenga mani ni dangani antunu ko gundum parunya hakeno humur jamu himar antunu gundum parunya hakeno kunga iga me wuru wuru ni dagana kuma wa kan ta wajin bramunda ke ke kana mu kunan ti wajin dangare igon kada kana mana kan tare soroko ko herno kan nan kara da no e igon daga ida kan te da ime tarangare igon mare ka ni soroko anano nan igon daga do kun kada kan te gana hota na ngar manini nga onda ga gere lai do kun ta mun nan daga ta mun ti maka pe to ka ni ba ne i ha na wuru mun ni daga na awar gundum paru kaga me wuru din daga na mo gonde hakikan pe de kai wa gelli ko ta daga ta kan to ku dan ta ga to ka wala den Allah wanya na jaman ga benya ha ta ta inda ko karam pa tin ki de kana ti e go haju go jama'a inda i go har ne waju ne kara ga ga ta du ta sasa a ah, kun ga wanda ga igana da dime banena can kana ti kan yurno ko an na da yiro wajin da ka be de ko en da dugu tan ko san ta telle he wala gel lo ne no ne ko ga ha me uru min daga na kita in e ma ka wanda ta tarka ko gundum paru ka ga me uru wuru dine daga na mo hombe fawat gundum pare ka be ga wuru min qaswa gelli jarndenga ikun e ka ga wuru ya wajin den i e wuru wajin den ko gundum pare ka ga wuru jarndenga mo hombe ida me uru min daga na ko gundum parun kaga me wuru wuru ndini jarum to ngam gombe wa bo hada idan ngal saga ne tabane fama lahum man garani kundangani ani tazkirata ndal ngal danga mun danna ahami fama lahum man garani kundangani mu'ridina balla lu gani kunga ani tazkira baka wajundem maga baka pinko ngem maga ka'annahum antum goykunga humurun gundum paruñani mustanfira gundum pare keɓe gani ururundananga mana min urundanunganiya sarurat gundum pare keɓe ga wuru min kastora gelli jarntenga wondaga بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كرا عليك أننا قريت كافر من ينتهي كنت تمنى بقى فارنا ma kitabu yana yang kaka ti kuntu ko humantenga wado hada ma kitabu an yang kaka ti kuntu ko humantenga ina sara nanti ya bojanga kitabe na yang kana kata hada marenga nkatenga yukunnan to ngonni te kitabe ma yang kaka ti kunga kenta kemari kumbakren wado hada mufassiruna ni gote ayi quraysh kafirun yanti kullan ta to ngonni ti farenga ma kitabe nyanyan kaka ti kunga ronda ngana kan kangane jillarna nyanyimunga kele tara giri allah subhanahu wa ta'ala awa kata karta karta re mengani to mamma be da tini ke fare nan jan da ri to ngondi te ke ga he kullan ta to ngondi wa do hada idan kuri su be hakere ke allah ma ri kata mu allah ma ke fare mu'minin tunya ke fara daga na kai mun ne ha abubakar min mu'minin yana allah da nya ke fare wa umar usman ala da kunya ke fare wa muminin kima kay na wun ji dawo diga mara Allah ko burun kun ne idan Allah subhanahu wa ta'ala te bal ay kafara sallallahu alaihi wasallam ka wajin ne be atinniya anga to yuke be ko ni to mun kampanye ni sikan ta ni nyukken ta ni bidasun ta ni ka hube ga ku ga bara to wonde ni yuridu kullu mur'in saranna be suwara murunwa minhum jallikun kafirnu de ayyo ta nan nan ya akenga soffa gappe ya mana ya muna shara ke be sankin tengan mana kitabe ke be abba hin tengan suna mun da yukunne wondi gana jilli kan kondi ina ni kitabe munin te kenga sakin kollanga nanti a muhammadu me kai fara ne awun wa mun ni kanna na gira allah subhanahu wa ta'ala aka tin ko no fulana ngata kan to mun muhammadu to mun ina munda hana ke iwo hona munda kitabe an kina ya ganya ke nga kembere nga ina sa ina tijan ka hada mara mella wanya na ke nga ina ta munda nka amana betin nan tanga kirnde kebe nan ta matimya walla na kirnde kebe lenjuro na ay kempe ina temo wanda mhm كلا بل لا يخافون الآخرة كلا الله سبحانه وتعالى أي كتاب تكنيا واضح هذا كتاب تكني باني ينغندي ke fare ni bana en ken ni fare muhammad sallallahu alaihi wasallam hube ga to ngonni te ke mo godi to ngonni te hube ga ta to ngonni te kitabe dakin ni bana ni gon bal ku hube ga di waraka diga me konne nga ku hube ga sigi ga ta to ni ni la ya khafuna kunga intakanna al akhira la in gharai intakanna la ghara ko dai kenyan tigi ga kafir na hutanga kenyan tigi gara ka diga me ko ne in ma nan peti ma dalili akita ke fare ida dalilin da ben kita nka ka la gara to in kan nim balagu kenyan di wara ke diga me ko ne na kenyan di wara ka tra hunga warni kun diga me ma nan kan na ke fare ke ga farna umma bangiya wa haka da sikkan yana di tun kan ti ai sikkan da da bangan tenye ni ka hube ga di wara ka tra u ga ga ni kan na la yakhafuna al-akhirah ikunna in zakal akhirat tere suka kanu la gare anga hera nyana nan to ngondi on daga hmm. kalla innahu tadhkira kalla allah subhanahu wa ta'ala te namu to ngani ke innahu ay haqqan innahu haqiqa qur'ana ke be hakana ke tadhkira qur'ana ni simman dai qur'ana ni wajun dai qur'ana ni kayfiyai sere gan kawatu ngondi ni tikede ya to anu ñigo daga dai iti qur'ana gama sere suwaju kitaben tagano aga ngajundi parce que allah subhanahu wa taala me qirate nanti qur'ana ni wajundenye qur'ana ni wajundenye angana qur'ana bane kara sere ñimmendi a ñemenonga idan qur'ana wajunde ani har sanga egonu ngallati a har sayno ho korodangani de omo homugu de amma homugu qur'anan karanda gu homugu antino ho baraka wondini kamma homugu anda ho kemmugu idan qur'ana be hakkene ke wajunde ani qur'anu ya فمن شاء ذكره فمن شاء أغنى من يمد يدمني ذكره كالقرآن أنا سمنا وادنا انتغطتين أي غنوك فمن شاء أغنى يمد غنو ذكره أنا قرآن قرآن الناجتين وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة وما يذكرون إكون تسمنا أن تغفت قرآن يا إلا أن يشاء الله ما غنت الله سبحانه وتعالى ذناقل faman sha'a zakara agana lingo de yambe be na anda yambe be gano ana qur'ana ke simma nanga jutai idan jabriya kunti lingo ta hada maramme dangana itanga jeri nanga tirkal langa salli nanga hiji nanga ho nyana allah ndan bana nya ke sui lingo ta hada maramme yara allah subhanahu wa ta'ala gara tabatin nan lingo na hada maramme nga wa hakada qadariya al majusiya kadira kaxati menu kuñeni ke ummato majusenga kun kaxati hadamaren me anga hoho ñana ñimme adumuna fi lungunta allah dangan ayi allah ntatu hadamaren me anga keɓe ñana mangana ñaxatembe waliyadu billah wado hada allah subhanau wa taala ti wama yadkuruna illa an yasha allah in inta simmeneti qur'ana ke anangajuti qur'ana ke maganta allah subhanau wa taala gana kaba anga dana na qur'anan terkan anta simmina ta anta wajunu e tay ka ko ta bana na terkan anta namma do ta terkan me na ko ta ka na nan ga jo Allah da kanu kan faratina idan ke ha ta gande na qadara kamma wa amma qadara maga Allah subhanahu wa ta'ala al al majusiyya wa tun kunya da majus hadhihi al-umma kuma to ka rin binnin ne ikum e ma ta ta ke ko ku bembarna wato Allah ta ku hana ngara utu birambe allah na atu sasa ya akhi kebe ha kene ke ken kafir ndiga menye ago ya ga gara kedi gambe ko nan jalla hada maram men karabana allah ho honda minna dabari ke ga ni kafir ndiga menye ahlu sunna wal jamaa an kan nan to di tay limu mu hada maram men nan kallimu kana allah limun ni an wandi allah da hada maram men nari isu gande an wandi qad tujur an tugande karan ba ka allah galle tan wandi wa do hada huwa allah subhanahu wa ta'ala ahlu taqwa akan yani kannen dum kenga hada maram mun gan kawa kannai wa ahlu al-maghfira akan yani qafaren qara dum kenga kebe ga hada maram mun junubun qafar ni gelli gana tu binan caga do halle wa do hada huwa akenga ahlu taqwa akan yani allan kannen dum kenga hada maram mun gan kawa kanna kabe indawa kanna munuya indawa kanna do magunya anga do magunya jonga tanda tanda yesu antaka kenne kene ngaka kenne kene

ta kaman kana kunguru pare tanda tanda esu tanda sinen dun kutun aga to ho ne esu ada idan kana mutuna buda halle kenda ga ti dubane akara amanya no ha ko gara molin talwa kebe to sangoni ta ga anda tanda esu ta tiuron ta dangina nga tangka la kan tiad aro ho ngare na da nyumorin ga ngara andu i kalbu mutu ti ga ga ho ne da bari na da bari aka manka ada idan kare mu dinan muro halle san da ara kare ti idan kare A adi idan kare de. a ti mo den talibe a kare ben je men kai idan kare ngan wai ha idan kare ngan wai ne idan tiregan kawa na ke be kenni allah subhanahu wa ta'ala ma kan mo tare de wado tanna tande e su kundi do kundi la la la la idan allah subhanahu wa ta'ala ahlu taqwa akan yani kannen dun kenga daga honu nan kawa kanna kebe ya wa ahlul maghfira akan yani qafaren dun kenga kebe ga taga honu junubun qafaru gelli ga tu binan ta do halle kembre ga on kanu allai wa on da kana wajin junubun kafar wa do hada an anga kanu allai awan kafar ne ni ga kanu allai nan tu binan ta do halle wajin junubun kafar ni sikka an ta ken no amma juru ga faranan tano allah be hmm, on daga بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة سورة القيامة مكية بسم الله وجمعة الله تقوم الدم مورانو قنويا تأكلنا الله سبحانه وتعالى تقوم الرحمن أكنر النعمة يروان تندون كنا الرحيم أكنني نعمة ينانا نكتا يمنا يمك بعدنا غنونين يمنك يا رب أرنو قوم لا أقسم الله سبحانه وتعالى نقننا بيوم القيامة تسجن قوتايا tunkanti ike wakunana ti sigen kotaya otan nuti ay gonunti ay nta kunana ti sigen meya walakin otan nuti nga ida waqa'at alwaqa'a anta haka jinon caage kengayre allah subhanahu wa ta'ala ti iwa kuna nanti qiyaman kotai onati naam qiyaman kotai hibe ganonga wallahi an qawa hoy be allah ga kuna natai amma allah ta ga hono ya in ka an ta ga mu okun ta ata ga honuma oku na kuna no kuna nati kannanga kuna ta allah subhanahu wa ta'ala wallahi billah tallah ko an ko nan okun ta allah amma jamu ga kuna kunandi ho hedi wago hada nkuna tim pago men naga ibe ken naga hada idan ken kuna tu hota na Allah ga ken ni hilla ni tanda ashirku al asghar kuna tu hota ne kuna na kuna ta Allah subhanahu wa ta'ala hada ma kuna idan Allah subhanahu wa ta'ala ti ikuna ti qiyaman ko ya kiyaman kota kedo nkedan kencu ado hadamaran men tu jinnen cuga sikkinonga bane dan ganta kena kota wala uqsim nakunana binnafsi ti yonkinga allawama yonki ke kebe gani jargindanai ikamandangani allah subhanau wa taala ti ikunati yonkinga yonki yonki ke na kebe gani jargindananga ikamandangani mufassiruna nun tagande ahanangumun tani kannanga ti kafirñeni konga warni kafiri qiyaman kota na yangan kate ngari ayon kite awa hatan yonkinga hatancen jaragini man nangara kenya man nangara kenya kubenu gara kenya ya arjanna man nangara kenya walakin kam patin jaragi anta hona hana wado hada hillan dugumunti iti mu'minin inka nan jaragi nyen ke iti warni mu'mini dunadi ayon kite ko ajargina kana golli burenya mu'mini masala anda wani ya tempai walla anda wi go nya anyon ke kenan jara ginya man nan gara ke dabari an kan da ya man ko tan kanewa man nan gara ke dabari an ta tunan ti imbe wa man nan gara ke dabari an ta ta haramun tanya ne anyon ki to to kan jara ginya manga tudi nan ta do halle ya wa do hada sikandugumoy kunti mumini ñonkiñanin kani na kiyaman kota. ita iti qiyaman ta allah subhanahu wa taala ga muminin jannan kan arjannan kankoyayi yonki wa jaragini man nan nangama golli ga sirengabenya a kartanu hakkele mundi ko ha hakkele do man nan nangama golli ga benya sirengabenya anna darja kito hube gam puuteya ha hayren ka man nan daga nangama darjat angama hotana mundu man nan nangama ga benya man nan ga benya man nan ta nanga in sadakindega angama bondi idan muminin yonkina jaragini minna qiyaman kota kaga mu kunti mumini do kafiri yontoani iti qiyaman kota mumini ñonkinga jaragirinonga manna gama golli sirenga bondi dinanta añani hokeya hmm. kafiri ñonkinga jaragininonga manna gada kafirakunga ga kuɓe ken nogon waɓo hmm. hada hmm. idan onati kuta sununagati ɓe hakene keyi i sukahumantenga roona nogon waɓo hada muminintano a ñonkingantan jaragini an ken ɓe hakene kangana golli ɓuranya dunada a ñonkinnan jaragini kiyaman kota an na kangana na wajibi an yonkin an jaragen nan timman nan ma ga bondi dinan ta kaya kafirin kalle tan na urai nya ma jare tafsir gabe wado hada wala uqsim nakunana bin nafsi ti yonkinga allawama yonkin sabe ga jaragen nan nga mu'minin yonki wa hakaza ado kafirin yonki hmm.

jidun kure iga jidun kure ke nogondi iyi duran kompe nogondi ido kattangame wa hakaza i killunta guntenyen ken nogondi i taronga mankankandendi i taronga mankankande ke nogondi i buguna sella ñaage muru iga buguna sella ñaage muru idani batoke problème nda kita do yolengamea soronno man kange ngame no konte iri kati ya yaken a ah, iti baton payolo na girombo yo ati hijabun te sigini hijabun mo kontrol ita adanga ni sere killun ka do sere hainde ili sa to be to haide ina tella nya kita likara mo nya ka kara mo ga kisin mo honde ati abada ati iga hijabun nya ta antagam ita adanga nan kana ke to ko nan li i korta siri siri ati ala alla da de din dan te sa san nan buga nan ni din na walla da de din dawa ikuru itin kasere tullun ta da tere yo tare sun dan de be suna diga kisin mo honda ya garen ta dan na to wallahi zo min hijabun da barin tabaka ya garen di hijabun da bari ta den di ike korti kortinan korti aga dugu tana kella ni ike kellan ido kalamu na mega ka kisin do karabe yarendi hijabun cu dabara ha tege ñanta kellanga diga mara yaxon ni dusu mogon dagari ko an ga anga mogon curondini anga dagara katta dunten dingiranga mogonɓe ati ken salladi hijabu cimmantelli agada di kitten cagi kamma ata andungindangana a ñampin maxawa ogada hakke do domen iti wallahi ndungantenga bakam maxa ñampan maxa ogada howoñe yaxundi angara howoñinga ñampa maxa ata soyi aka suyi tankara doni odo yole en pay men sorondo kallenga an ke ni a tinke da nudo mun da kenni ke nganya mun da nan bi Allah mbate nya kamma ngane kala ko tan nan tan dunga tinga bakin ma alhamdulillah mbay ga dim jabu tim man tello ndilli an kan ka dunga tinga bakin ma ho ga nim tikalen ki ngindu do gairu jikki kembrenga fi'lan baton ku santaka yole bature yo da to burunya ga tisin mo gomben ka Allah da ne ke yakenga anya ka hinu yola no amma ga baka haratin be an jabu timmanten ne aga yola ne haratin be tan na nyiki len ne baka ma yala o o wa ni hataji no non kinno jargo ga ne Allah ku te nya haratin be awa hataji an ga ne Allah ku te nya haratin be anyon kinnan jaragi nan ti am mm, per ni kebe nya qur'ana ti kammo hadisan ti kammo to anu na man ko ni kedi kusan ta ka ga do halleya anna to ya har kara ni gillu gillinga mbugu kumbuno aga mbuga anani hijabu gante kono dera ga gini banan ke kudere hube ga gini nanti ai ani kan kawa da annai baka tadi hijabu nyambugu dan ta bu dan ni hada maram ni andu do ko gotwa ma golle da bari golle kebe ganta kawa golle be haramun tengana an kam kem palle ati ayahsabu al-insanu yala hadamaren men kenga jikkiawa allan najma nanti oku oranta kawumandini idamahu agotunga qiyaman kota yala allah subhanahu wa taala kota na onatin kama na aha uh -huh. بلى قادرين على أن نسوي بنانه بلى الله سبحانه وتعالى نام تمانك أكلك همان دانوائي هذا مرم من قد دنغن Allah tu qiyaman ko tayo hada maram man ko tanga iwa ken kapame qadirina al hala arana no kuya ala kukamma an nusawwiya ona ni wondenya banahu adrumu wabo hada o kuna ranenoye alhala ona ñoronden a doronmunga idan keɓe ha kenete mufassirunano rahimahum allah idame allah o kuni ona hadamaren men doronmunga hanangumunti dunadi ete allah subhanau wa taala gati hadamaren kafirinda a jigiya nantin kenante wullini kiyaman koota bala nke nga wullini nka sado kiyaman ko daga kadirina qadirina alhala okuni rani anwaye ala ku kamma an nusawiya ona nyoronde nya bananahu adrum mun nke allah subhanahu wa ta'ala mbegar hada maram nya adrum mu ku bugun tenga me ahura gana ahon mutu ay min mutu ay gande mutu kenin ko ran hada maram mm-hmm. warni drum mugan ganta ke ta inke allah subhanahu wa taala andali min minda na hada maran man kittunya oyi nyogome kallum mogo andanya ko nyogome kallu dorom ma kaywa nyogome dorom mun ta kay ngana kenya birambe hada maran me anga golle be nyara tan kittunga allah ta kenya hada maran ma allah ta min ni tan kittunga warni dorom mun tan anga wutu hada maran Allah an tara igena tan kittenga anna saga tuppe le jinna namini anna saga tuppe le gande namini wa haka dan golle ke gara hora bugu ke ngawarni kittenga golle sunya nan nan taka na. idan kunta amanan ni kannan Allah subhanahu wa ta'ala atike le rananai ina hada maran men dromunga ina kunyorondi ni nyago daban kalle mo ko nyugo mum mo duna di sasa hillandu gumu kunti

kubicinana woten ladina ñimen ladina kiyen ladina atencaha kamma kempe duron koɓetanana segeñe layin kollanga hiwoten ni ya kiru kuɓenuga dorommu kunogondi warni duna susukomante be dinke doromendi aɗo sere sugallentabana kirube ganten kallendi aɗo sere tana gallentabana kenya ta ta sasa ibis famati ke kengani figa plentinga mm -hmm. iga ñanati dorommenga ti setir kanke lawan ni ngena ngena ko ko ke amma allah in doromme tega ko ke ne wa ken diga men tanonga idan allah ti anai na men tega ko kota na saji mogondi hara ten na ni ganya na tega en palle ini ne na kuntaga na kiren lari na howondamene ini ducinnago na ñimen no ne ladi mo gondi wa bo hada idan sereberaga ken tungaberaga eh, ken dabarni yala seren kawa na nanti kella wantagana maranta wa bala namu tongana na okunerananayi ala ku kamma an nusawiya onan yerondenya bananahu hadamarenmen doromonga banan agonu du doromu kuswani agonu kati mulatar mana doronguda ke ondaga بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بل أي يريد الإنسان هذا مرن كافر إن كان هرامونا ليفجر قرى أنا بنون دنيا أمامه إن كان يئون كتني هذا مرن كافر غنينا مندا إذا كافر غنيا وك كتني مغمبه وك كتبه غاتغينا كن قاغنيا كافر أو كان غني هذا مرن كافر إن كان مندا هلا نقوم أي hadamaren kafirin konina munda ini kare bonondi amana ini qiyama bonondi tafsir sikandi kenyanenni bal ayi yuridu linsanu hadamaren kafiri kengaramuruna liyafjura kudo ana garandenya amamahu tihonga hokebe ga kani hadamaren kafirin koni anaramurunua ina qiyaman kota ina kengarande wahakada sadi wakahinukuya wahakada jalalainu kun kawake kammanantin الفجور نكنا نستعرتين الكذب مع تعمد فجور نكنا نجارك هني دوتوبنا إذا كأنهم هذا مرن كافر قني أوارا مهما ليفجرا قد أنا جارندنيا أمامه تيهم هو كبجي كان أي بأن يكذب بما أمامه هذا مرن كافر قني وامندا ina garandenya tihonga hotebegi kane kenyani qiyaman kotaya iti warnin aya be hay karne kenna ke tafsira koynuya Hmm. يسأل أيان يوم القيامة يسأل هذا ما إن كافر إن ترم من دنيانا أيانا ننتي كم بلغاني يوم القيامة سيجن قوتايا أوكي ترم من دنيانا sigan kota ni kambure gaga ma ma ta warna har ta amariya aha kambure gaga ni hadamaren kafir na turni nan yana nan ti kota ni kamba gatiya amma hadamaren kafir da turni nan yana nan ti tubun ta turni kannan fa iza barqa al basar hohananga faida baraka albasaru gellingallunga kungana inda dandegantaka komi komini a kuntini dandeña inda kutti mana komi komini kita a kuntini kutteña gellingallunga faida baraka kenni keni fatahañen gellingallunga kungana kutti komi komini mana igana tonte kita iga dande komi komini tafsiri فإذا برق البصر قوغرا أنا حفظه الله غرا غرا مؤمن راو كان يكسرنا جلنا اللون كنا لا فن تحير وجاشا جلنا اللون كنا لا فن قياما قوتا وأن قياما قوتا هذا مرن منا ونتي أقوتا هذا مرن كافر من جهنم غريا غندي يا غتدنا غتنا كتارا أنت أقوم كمني لا فن wa hakada hada maran kafir mara jahannam mari aya arenga jorogonunga aya arenga gunanga aya arenga jintenga aya arenga jahannam akota awa malikanu kitende kabunga malikanu maga tanyero jire karabe karaibane su tanyero jire man katenga ya akhi miliar nu karagido ho wala miliar nu mari medo ho ken tu ko man te jahannam gara du wudu ken man ka swar ni tu sawriya ya akhi hada maran kafir gara ken ra kota aya akhi awala samini akota wado hada fa idha barqa al basar dallin ngallu ko ngana la sami kimani ya taqiyama kota balungal len mhm. وخسف القمر أكو تهاتل غني عالم هنا تنتني وخسف القمر قصن قارن ورنغا دقا بكانون وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر إذا كان قصر إذا كن كهما من هيتا جهنم نغني أقوى قصر نورون وكنا ذل بكنونا الله سبحانه وتعالى كان قصر كفامي كان قصر جلالا لتنبا كهما ميا amma ko ta Allah subhanahu wa ta'ala in kappa me warni hajun ta kenya hajun ta ka fato inonga ido bare nyeme nonga tun kan ni kappa me ni hita jahannam no gondi nan to kuma no kan ni bata i heta ne imbende wa haka hakaza tiyata aqwa agan to ngani no gombe tiyata kana ampungi ni nyakeya ke kebe haikele keya kaso kira kan to ni kundi kan to Allah ku ka kappa jahannam ya iganya na to ga do yang kan kata jahannam lemu kamma kubenu ga ni batta ina ngari wa jahannamu ke bodi kendo kason ko kanga na tore njidi kamma gelle kason na ten no ronga na daga bakkano nga wa jumia shamsu wal qamaru igara kendo kason ko ma meni hita jahannamu no gonde يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان هذا مرمي الناتني يومئذ كن قوتنا aina almafaru ururanna minna gaga onati urura kentanonga aygonunti aina almafaru urenna minna gaga tafsir nu hilli imma ururanna minna ga imma urenna minna angara fasari hoya idan aqwata hada maram nangatini ururanna minna ga warna hada maram min domitene dunadi angan hongare kebe galla sama nan nan palle hinandi maka ayati kambere ngaqwata hada maram nangatini ururanna minna gaga كلا لا وزر كلا الله سبحانه وتعالى في أي لا وزر توجد دنجرة سنتا لا ملجا ولا منجا توجد دنجرة أنت كيف دنجرة سنتا ورجنجرة سنتا ما هذا مرنانغا ورميره

dingira be marante ngi ma angur ne renye anna honya re gumenen tinga anna uranna ga koto ni randa ga honya nan amma kiyama ko ta walla duna da suna ko allah subhanahu wa ta'ala duna da allah urna wa kiyama ko ta ta urna kullune kembrenga hada maran kafir mun kota nan tu minna ay ga urnu allah tikalla ay la tu sunta kalla ayi la wazara gide sun tanga urnu nan daga metti kan palle nan tembe kan palle warne wazar awarna rabu kallen lugan no kugo amanan ni kan nan gide gore allah subhanahu wa ta'ala ti uru dingiranta tuga dingiranta kisu dingiranta ke kota ya na sabunya dingiran na kata koya kan na kata an kaman bane be so daga nay gonda gare munon ta sereno durkan ta sereno te hunta sereno be su sunnan tambali o wullinu koga tege mogonɓe tunkanñigo heti sereno ministre heti serei ko hetangano anga tege mogonɓe angarni kotanɓe anga wullini keñen mogo ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ينبأ الإنسان إذا هذا مرم من amanan ni kannanga iwo hadamaren men kibar ni yawma idin ken kotanga bima ti ho hondan minne sukomancenga qaddama agara ken kanda gelli golli sirenga aɗo golli burenga wa akhar aɗa agara keɓe dugundi gelli golli burenga aɗo golli sirenga angara golli hanu benu dabari kibar kibarni ta su man sukohumantenga angara golli lagaru benu dabari kibar kibarni ta su man sukohumantenga تفسيره اللندي ينبأ الإنسان يوهر مرم من كبار يوم إذن كن قوتنا بما تهون من نسكو من تنا قدم أغرى كن كان دنا كن دبري إبران تاغل نغندي وأخر أنا أغرى كبير جبن أكرا لنا دبري واضح هذا دنا دو ساتا نان تغو بران تاغل نغندي أن السنة يغو أن تلتي دبندي na sunne go ngalinde hada mare mun ngaten kamma allah mbate ngani tenna an yi migran ta ko da ngara tebe ya kan marajen nan da an ka halla ka turu suga nyaare nan na tan golla da bari tan to ko man tan marajen nan da nan wa haka da an da hilla ka to gorti de bende man da bida go arti de bende an bran ta ko ngara tebe ya kan junubu nan da an ka halla turu suka tan bidanya turu suka tan pilla ka tanya tan to ko man tan junubun ka hawan nan ne kiyaman ta an ta hona ka tini kallu ngai mi ga junubun ni dangan do ken cabu dangani a hata jini ta cagado halle surtout toana an ken nan qawa an nan du korosea parce que soronnan jaw ñagane tan ga hinu hilni nya nan an naatu an ke la ni. an antan ma hohoya sere gota ngara tini kartame toana hore ke a dabari ken pay bure ñana kenya kamma hotanana kengari anda karta immeangari na ñan ken kara kun ta a ta ken ñi sunna dun kenya kengaroɓe dabari kennayi da ken daga na. kuntu ko humante a junubu ngaronan kamma kembirenga tuwana an ken nan mogon tuwa an gana nyana an a ñi nga. an gana keɓe an a to nga. maga ho koni keɓe gati tonguntanayi maga daga ɗo natayi maga daga ɗo hitanayi tongum pagi an koni ku kuɗo an ñimme magan ɗuro hiidi kimmen wajunde ke karangunde ka anda ñanna baraje ñakita nka ken nan maga ño sabuina nya nga. bada birenga tengani lagara birenga ya rab darno kiskenga ada maran menga bar na ko tati ho ndam nusu ko mantenga agara kanda ada agara kendu gundi wabo hada ako tay warmi an kitabe nya tele mene aga mure wabo hada kitabe nya tele mure anga karna kota anga suko manten karna ndakenya doru ndakenya doru ndakenya doru سرغنت nan عند anyi ماني اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا anni mana sukarna hona dan killuntadi hona dan ni ma ti malla walla kana tukunga anni ma sukarna tantanta allah subhanahu wa ta'ala ti wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada ho honda binne hada mun gara ne gara ko ni ida tentu ko man tenni asu man ten padaran tenga nonga nka allah subhanahu wa ta'ala ti hada maran menda ako tanga na terebe ko tenka kan nem mu jahannam gara ko angara ni mu angara hatanya kan nem mu hatanya na angara kule kan nem mu angara mun tun ti kan nem mu maga jara ginde nya ko ta dan ka man ta yamma ne to nya na a gollu nya da tenki ne wanda ga bal al insanu hada maran man ala nafsihi idu kam ma tan ko tan na basira anna ni sela ne idu kam ma ko ta anna ni ngar da na kama nan ni kan na mana ay ni sela ne idu kam ma tan ko tan sa ko da ta ne kelin mubaraka har maran men nyimme ani seda ne idu kamma ken ko tanga wabo hada anya ni du danga ni ngar ndane mana seda na har maran men nyimme an te ni du min ne nene ngare na karri no kube ay makka ngel ti nan ti kundan ti kundwa ta allah subhanahu wa ta'ala awabe ginde nyana nene kamma hmm. sasa si hunu nyanto henonga na ututa do kitunga daga na tuhuru ko anje ne no kita yabo ada dabar de a hay ku tan danya na hada maran nay na kar danya na kabe kitta ngati na da utu tinge nyai tanga tinin jan tere na tinyanonga anga jena zakir ngati kundu ali suhun ko man danya je na ngara kabe dabar mene seda na tanano kesu ko man tengani تنغني منينا يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها منين قاتلنا قوتان كما أدا من جاك أما كنقيا كهرة فلانا يا يا أخي أنا وتنا قوتاوا إذا هل مرة من يمنا أن يمنا سيدان دو كما أنت وتني واضح هذا سرونغنا سيدان كما الله وتني تني أما أن يمنا سيدان دو كما الله وتني تني كما هذا مرة من يمنا سيدان على نفسه إدو كما تنقوتان ولو ألقى معاذيره ولو ألقى هل هذا مرن من غنراندي معاذيره إلى انجورون يقوتا إن ترجنه واضح هذا hillan din kannanga walau alqa ma'azira hada hada maram men gangarandi elen juru warna argonun ti jamu nyani argonun qagati ay ismu jins nyani hade har maran ngaran di ilen jurun ya kota nanti wallen jurun da bida bida bida banya konni akota len jurun taraga ne nonga warne len jurun pahati mi kanna na dunadi dunada anna len jurun ko anna tuga anna tagaro halle amma ngara dumi qiyamang kota biranga akota len jura ro raga nan nonga len jurun taraga ne nonga idan tano ga dange tabe la uqsim bi yawm al qiyamah wala uqsim bin nafs al lawama nonga jabun ni kannanga nkuna ti kota yo nkuna ti yonkinga yonki kebe gani jargindananga nden jabun ni kannanga latubacatunna allah subhanahu wa taala ti wallahi aga kunga qiyaman kota ngaga wullini wala tuhasabunna qiyaman kota wallahi ngaga kunga ngaga korosina kota qiyaman kota wallahi mingada aga tugata aga gollunga qiyaman kota nden jabun ni kenyeinogu واضح هذا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللامة كنا ننجابو والله قياما قتلنا غولنا والله قياما قتلنا غقرسنا والله قياما قتلنا غتغنتا أغبولنا لن تدر سنكم تيري أمنا قتريكوي ولكن كانوا قرنو دقام النوم